Jama'a barkanku da warhaka ga labaran almara kamar yadda aka saba mai karanto muku su kofur gazal mai ritaya ABC Yola kuma kakakin Nasarawa Abba Yola not Masu yin bara a Najeriya sun yi zaman mitin akan su ma sun kara kudin baransu daga Naira hamsin zuwa sama sakamakon sadan abinci a Najeriya. Inda mai magana da yawun wannan kungiyar Alhaji Tanko Money for Food Jimeta ya ce ya kamata wanda duk ya yi baran shekaru 20 gwamnati ta ajiye masa kudin pension ana biyansa a kowane wata har ila yau mun samo labarin wata mata mai juna biyu ta haifi yaro mai digiri yaron yana sanye da uniform na nysc domin zuwa bautan ƙasa daga jihar adamawa a bisa binciken da aka yi da an gano cewa wannan matar ta jika dishinari ne na american university tasha a lokacin da take dauke da juna biyu shi ya sa shugaban wannan jami'a na american university wato mrs mage ta kiraye mata mazauna jihar adamawa masu juna biyu da su rinka jika dishinarin na american university suna sha domin samun yara masu dauki da digiri kuma wazirin adamawa ya ba wannan yaron scholarship domin zuwa digiri na biyu a kasar amerika kuna tare da wannan gidan rediyo na mai hoto na dan baki yanzu kuwa kamin karkare wannan shirin za mu amsa tambayoyin da kuka tura mana kamar haka akwai shi hamanga washa farda yana cewa kofur gazal musulmi zai iya kiwon alade ne a gida domin ya sayar ya shiri ba amsa za ka iya idan ka ga malaman anguwanku suna sallah akan fatarsa akwai kuma shi wato halilu mai sai da dawa a nan kasuwan yola yana cewa kwafur gazal mutum zai iya yankan biri ne a matsayin in bai samu ragon laya ba zai iya laya da birin ne amsa za ka iya idan birin yana da kafo irin na rago eh, akwai manu posta angon bilgisu shaman na radio writers yana cewa kwafur gazal mm, kwafur gazal mutum zai iya sallah akan drum ne allah ya karbe sallolinsa amsa ba ni ne mai karban sallolin mutane ba amma ya yi kokari goshinsa ya taba kasa daga saman drum din thomas sauraro a nan zamu dasa aya sai wata mako idan allah ya kai mu daga nan gidan tv na dan baki sai in ce ni ne kofur gazal huta lafiya